yau laraba ɗaya ga watan safar hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da biyu ga watan Nubemba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na arba'in da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashari'a shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajurri allah madaukakin sarki ya gafarta mashi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabi shari'a na fadilati sheikh al'allama rabe buna hadi umair al-madakhali allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani bayan da al'imam al'ajurri ya koro mana hadisai da asarai daga annabi kuma ya fassara mana su ya firfitar mana da ma'anoninsu daga fahimtar sahabbai da manya-manyan malamai to sai biyo baya yana mai ƙoƙarin sharhin waɗannan nassoshi a inda yake tabbatar mana da haramcin yi ma shugaba muddin wannan shugaba musulmi ne ta waye shin wannan shugaba adali ne ko ko ja'iri ne bai halatta a mai tawaye ba muddin dai wannan shugaba yana yin sallah muddin yana da awon musulunci yi mai tawaye fito na fito da shi ya saba maka'idan shari'a ba daidai ba ne kuskure ne ina fatan mun gane wannan da kyau wane ita ce aƙidanmu wane ita ce fahimtanmu wannan ita ce abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗora mu a kai a gaba kaɗan malin zai zo mana da misalai Allah ya taimake mu wani kila hazan nadam an sha'abi kamar yadda mu kwana da bayanai a karatun da ya gabata akwai da yawa daga cikin waɗanda ba ku yi tsammanin su ba sun fada cikin guguwa na yi ma shugabanni tawaye a lokacin da ya gabata amma da suka buga suka buga aka kara aka kai goro aka kai mari aka yi dukkanin ɗauki ba daɗi su da kansu ga cewa babu nasara a cikin wannan fito na fito da suke yi da yawansu an same su sun yi nadama daga cikin waɗanda aka ba da labarin nadamansu akwai al'imamu sha'abi da suleimanu ɗan yasar waɗannan suna daga cikin manya-manyan bayan allah waɗanda aka san su da ilimi aka san su a duniyan da'awa amma kuma kafansu ta zame sun yi ma shugabanni tawaye ba wai hawarijinci suka shiga ba sun yi tawaye sun yi fito na fito sun mara ma 'yan tawaye baya sun ba da gudunmawa da sauran al'amara da yawa wannan yana daga abin da malamai suka bayyana ah, nadaman da suka yi Ga sha ƙasa mala ya ce an sha'abi annahu lamma udkhila ala hajjaj shi sha'abi ya ba da labari cewa yayin da aka shigar da shi wajen hajjaj qala lahu sai hajjaj ya ce ma sha'abi wa anta ya sha'abi fi man kharaja alaina wa kathur yanzu kai sha'abi tsakaninka da Allah kana daga cikin waɗanda suka yi mana tawaye suka yawaita maganganun ɓatanci suka yawaita ziga mutane da tunzara su akan gwamnatinmu haba alimamu sha'abi kamanka za a same ka cikin wannan banna? ƙultu sha'abi ya ce sai na ce aslahallahul amira allah maɗaukin sarki ya wuce masarki gaba ahadana binal manzil wallahi gari ne ya mana tsauri wa ajdabal janab sannan kuma abubuwa gaba ɗaya sun yi wahala wa baƙal maslak hanyoyin nema da sun toshe wakta hal sahar bacci ya gagare mu saboda damuwan zuci na haufa kuma tsoro ya mamaye zukatanmu muka losing confidence cewa bayan yanda za a yi Mai sana'a ko mu samu wani yanayi da za mu samu sassaucin rayuwa sai ta wannan hanya wawaka na filhaziya da muka fito muka yi wannan tawaye sai muka fada cikin kaskanci da tozarcin da lamtakun fiha barara atkiya mu a ciki ba mu kubuta ba daga wancan bala'in da muke ciki sannan kuma abin da muka yi bai jagorance mu zuwa mu dace da tsoron Allah ba shi sa duk wanda ya tawaye wannan bala'in zai samu abin da kake son ka samu ba zai samu ba abin da kake son ka tunkude ba za ka yi tunkude shi ba kuma kai da kanka karshe za ka koma kana zargin kanka da cewa abin da kake yin nan fa ba daidai ba ne wala fajarata aka waya kuma mu ba mu zama fajarai ba ballantana mu iya samun ƙarfin kau da waɗanda fajirci suke yi idan suna takaman su mutanen kirki ne ba su iya faɗa sun tunkuɗe gwamnati ba in ita gwamnatin fajira ce idan kuma su fajirai ne gwamnatin ma fajirai ne to ba a gwada fajirci an iya kau da juna ba mana abin da suke kau sun yi asara ƙwala sai hajjaji ya ce sadaka wallahi kun ga sha'abi gaskiya ya faɗa ma barru fi hurujihim alaina wannan tawayen da suka yi mana ba sun yi ne don neman yardan Allah ba damuwa ce kawai ta tunzura su cikin abin da suke yi wala qawwau alaina kuma ba su iya samun karfin kau da mu ba haisu kharaju haisu fajaru yayin da suka fifitan kafa suka aikata abin da yake fajirci ne karara fa alli sau saura ku sake shi tafi kawai kaga ya riga ya bincika ya gano abin da yake a kai ba daidai ba ne kuskure ne saboda aka yi mai a kyali shi kawai ya tafi Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu wani hadisi malai ce rawu khalifa fi tarihi ɗan hayya ne ya da shi a cikin tarihin shi shafi na 287 zuwa 288 da ibn sa'ad a cikin tabaqatul kubra juz'i na shida shafi na 249 da ballazi fi ansabil ashraf a juz'i na biyu shafi na 493 zuwa 494 wa yaqub al-faswi fi ma'rifati at-tarikh fi al-ma'rifati wat-tarikh a juz'i na biyu shafi na 344 wa ibn qutayba fi gharib al-hadith na biyu shafi na 646 wa ibn hibban fi tabaqat al-muhaddisina wa ashawa wa as wa asfahan da ibn hibban a cikin littafin tabaqat al-muhaddisina bi asfahan a juz'i na uku shafi na 79 wa abu nu'aymin fil hilyat al-awliya a na shafi na fi zakariya wal ma'afi bin zakariya fil julus salih a shafi na 32 zuwa 34 wal bayhaqi fi sunan Kubara a jitsi na shida shafi na 252 wa abul ma'arab at-tamimi fil a shafi na 417 wa bin asakir fi tarihu dimashq mujalladi na 25 shafi na 395 zuwa 400 min turqin an sha'abi mutawwalan wa muktasaran wa misluhu wa nahawhu wanzur min haji sunnatin nabawiyya ka duba littafin min hajin nabawiyya fi naqadi kalam shi'atul qadariyya a mujallad na hudu shafi na 529 wannan akwai malaman da suke musa wai cewa sa al-imam sha'abi ba su daga cikin waɗanda suka fada cikin wannan matsalar wannan ya sa na karanta muku dukkanin takharijin da dai inda aka fitar da waɗannan maganganun don ku je ku ɗaya bayan ɗaya ku bincika za ku gano allah maɗaukin sarki ya taimake mu malin da ya ce wa suleimanu bin ga shi a ƙasa malin ce sabaka zikiruhu wa takharijuhu an yi bayanin shi a baya walbaƙiyya minhum nukila anhum nadamuhum wasu daga cikinsu an ba da labarin irin nadaman da suka yi ala hazal khuruj a bisa wannan tawayen da suka yi limatar rattaba alaihi min al-mafasid saboda irin ɓannan da suka ga sun yi ma addini sun yi ma al'umma da kuma rayuwar jama'a baki ɗaya na wannan fito na fito da suka yi walam yatarattaba ala al-khuruj ay maslaha kuma wannan tawayen da suka zo suka yi babu wata maslaha da ka suka samar min fajr tarihil islam tun daga farko-farkon tarihin musulunci ba su tsina nama al'umma ba su tsina nama addini ba su tsina nama rayuwa komi ba ila yau mina haza har zuwa yau duk wani tawaye da duk wani fito na fito da duk wani ɗaukan makami da wani zai yi za ga ƙarshe ba abin da zai iya haifarwa inda ya ce to suwa ne ya kamata ce su hutse ya kamata su tawaye ya kamata su wani abu idan ka bi diddikin wannan abu sai ga babu abin da wannan tsiyan da suka ɗauko ya iya tsina musu ko iya samar musu suna nan dai yadda suke kuma ba abin da suka haifar illa ma mai da al'umma bayan baya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ga shi a ƙasa mala yace ce ƙala islam ibn taimiyya babban malamin musuluncin nan shehun musulunci ibn taimiyya ya ce a cikin littafin shi mai suna min hajji sunna a mujallar na uku shafi na 391 ya ce wale haza kanal mashhurin min mazhabi ahalis sunna da wannan ne malamai suke bayani yana daga abin da ya fi shahara daga cikin mazhabin ahadu sunna wal jama'a annahum la yarawna raunar khuruja alal aimma aqidan mu shine bai halatta yi ma shugabanni tawaye ba wa talihin bisaifi kuma bai halatta a dauki takobi a ɗauki bindiga da jiragen yaƙi a yaki shugabanni ba wa in kana fihim zulmun ko da ko ana ganin sun yi zalunci kama dallat ala zalikal ahadisa sahiha almustafida kama yadda hadisai birjik daga annabi suka zo suka hana wannan tawaye li'annal fasada fil qitali wal fitna malai ce domin annan da yaƙi da ta da tashin tashina yake haifarwa a azamu min al fasadil hasili bi zulmihim biduni qitalin wala fitna ya fi ɓanna dangane da abubuwan da shugabanni suke na zalunci na cuta na sace kudin gwamnati fitinan yi masa tawaye fitinan ɗaukan makami a yaƙe su to gara a bar su da zalunci da cuta da damfara da handama da babakeri da suke yi amma kana ɗaukan makami to za ka wargaza komi za ka ɓata komi ka susu ta kowa mahala ya ce fala yadfa'u bilci zami biltizami adinahuma ba a gwamawa a ce bannan guda biyu ne to amma a haƙura ya ɗaya ita banna duka ake bari ba a cewa to dole ne ka ɗauki wani guda ɗaya daga ciki ka yi duka ake bari ina fatan mun gane wannan in kuma ya zama wajibi sai an haƙura da ɗaya to a haƙura da mafi sauƙi shine zalunci da cutar da suke yi amma ɗaukan makami a ce za a yi yaƙi su ma za su ɗauko nasu su ce za a yi to a lokacin za a yi karo a yi ɓannan da gara ko ku haƙura ku janye naku amma samari da waɗanda ba su da setin addini za a ce a an ce an ji tsoro za a ce kaza ne sai a ce ku yi haƙuri ko da makiya za su ce an ji tsoron a ji an ji tsoron babu komi allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce da fau'a a azamul fasade ni bilci zami a adinahuma wala'allahu la ya kadu ya arfi ta'ifa kharajat alazi sultan zai wahala ka samu wasu jama'a da suke munu shugaba tawaye illa wa kana fi khurujiha min alfasadi fasadi face sai ka gano ɓannan da suka haifar ma huwa a'zamu min alfasadin lazi a zaladuhu bannan da suka yi to wallahi gara da ma sun haƙura an bar wancan bannan bannan da suke haifarwa ya fi wanda suke cewa sun kawar wallahu ta'ala lammi a amur bi tali kullum zalimin Allah maɗaukin sarki cikin alkur'ani in ka bi bai yadda a ce duk wani azzalimi wai sai an yaƙe shi ba wa kullu bagin da duk wanda ya zaye yayyai fitan ƙafa kaifa ma ƙala. kun ga wannan da kyau ko koya yake kamar yadda Allah yake cewa wala amara bi qitalil baghin ibtida'an haka waɗanda suka zo suke zalunci a karin farko Allah bai ce a yake su ba qala Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu lokacin da kuka ga wasu ƙungiyoyi ko su jama'a guda biyu suna fada fa aslihu bainahuma abinda za ku yi a matsayinku na manya masu fada aji kwaɗo ku sulhunsu wa in bagad dahuma alal ukhra idan ɗaya daga ciki ta ƙiji ta koma ta zalunci kan ɗaya sai ce faqatulul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah to ku yaƙi wancan da ita ce fitan ƙafan har sai ta dawo mu umarnin Allah kaga a karan farko sun yi zaluncin amma ba a ci a yaƙe su ba sai aka ce me ayi sulhunsu tukuna fa in fa'at idan suka dawo fa aslihu bainahuma bil adli ku sulhu tsakaninsu da adalci wa aqsitu kuma ku da za ku yi wannan sulhu ya kasance ba ku da inda kuka karkata inna allaha hibbul muqsitin <clears throat> lalle Allah madaukin sarki yana son masu kyautatawa wani ita ce ayata tara cikin suratul hujurat bala ya ce falam ya amur Talil ba baghi da'an Allah maɗaukin sarki bai yi umarni da a yaƙi waɗanda suka zalunci a karan farko suka fita suka tawaye madokokin Allah ba fa kaifa ya amur biki Talil wilatil amurifti da'an ta yaya ne Allah kuma zai bada umarni ya ce wai a zo a yaƙi shugabanni wanda aka san suna da kuɗi suna da sojoji suna da makamai suna da abokai cikin gwamnatoci na wasu ƙasashe da za su iya agaza masu su tallafa masu da duk abin da suke bukata da abinci da magani da sojojin kundumbala da makamai da dabarbarin yaƙi da sauransu wanda su 'yan tawaye ba kasafai suke samun wannan ba in ma za su samu wannan za ka ga kamfanonin sai da makamai ne za su yi ƙoƙarin mara masu baya don kawai su sai da hajojinsu ko kuma ƙasashe su mara masu baya don dai kawai su hana ƙasa kaza zaman lafiya zai wahala ka ga wani ɗan tawaye da ya tawaye kuma ya nasara kun gani ko da ya yi yunƙura za ga kaman zai yi nasara amma ƙarshe fa ba nasara zai yi ba allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani ma ce karanta min hajji sunna a mujallar na hudu shafi na 427 da shafi na 428 ma'ala ya ce fal mas'ala ita wannan mas'ala dai mas'alatu manhaj mas'ala ne na manhaji walaisan mas'alat watif ba wai mas'ala ne na atifa da zil da an ɓata mana rai da muna kishi daga tsari da yanzu ya za a ce ana abubuwa bayan magabata bayan kaza kaza wannan atifa ce mu muna bayyana tsaban manhajin da mu muke a kai ne ba muna zaune ne akan mai akan jan atifa ba malai cewa rasulu yu'alaju qadaya wa huwa aghyarun nasi ala dinin annabi yana wa mutane bayanin yadda matsaloli suke ne da kuma tsarin da ya kamata a gabatar da su mun gane a gudanar da wannan al'amari kuma annabi ya fi kowa kishin addini shi sa za a zo ce suwa na masu kishin addini ne wannan kalman kalman zalunci ne wannan kalman kalma ne na me na cutar da addini kalma ne na zagi ga manzan Allah duk mutumin da ya fitan kafa ba a ce mashi mai kishin addini sai dai a ce mashi mai tsaurin kai kun gane mai tsaurin kai amma ba a cewa mai tsananin kishin addini ba a cewa mai tsaurin kishin addini saboda in yana da kishin addini zai ba abin da manzan Allah ne ya kawo saboda annabi ya fi kowa kishin addini kuma ya ce ba a yaƙan shugabanni da zaluncin da suka yi addinin na Allah ne kuma shi Allah maɗaukin sarki bai ce a yi ba kun gano wannan da kyau ko shi sa ya zama wajibi mutane su tsaya su fahimci waɗannan ƙa'idoji su fahimci waɗannan karatu da ake masu ba wa kawai mutum ya zo don ran shi ya ɓaci ko don yana son kaza ko yana son ya cimma wasu manufofi shi, ya ƙoƙarin kutso da irin waɗannan abubuwa na ɓanna a cikin rayuwa da addini wai duk kuma a ce wai addini ya karɓa addini ba zai karɓi irin wannan taɓar ga ɗin ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa kana mutum wa'azi ya ce to yanzu za a ma addini kaza sai ka ce da kai da wa ya fi kishin addinin da kai da wa ya fi wani sanin addinin da kai da wa ya fi san addinin da kai da wa ya fi kaza duk in ya san annabi ya fi shi sai ka ce to ga abin da annabi ya ce a zamanin da ya fara da'awa a garin makka ga yadda annabi ya zauna da gwamnatocin kafirci ma tukuna kuma annabi da ta yi sa a hijira ga inda ya ce a ji da ta yi shin hijira ga inda ya je. duk waɗannan abubuwan sai kalla bai da alaƙa da abin da waɗannan masu da'awan kishin addini na ƙarya suke yi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce ya na? za ka same su suna cewa a saifu ai a ɗauki takobi kawai a kara da maƙiya ya ƙolo shi kuma annabi yana cewa la ba za a ɗauki takobi ba a sabaru haƙuri za a yi alana sillu siyufana suna cewa ya manzan Allah ba za mu zara kubban mu ga waɗannan shugabanni waɗanda ake gani sun yi fitan ƙafa ba ya ƙolo shi kuma annabi cewa yake isbiru ku yi haƙuri limaza saboda me li'annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan annabi yana gani eh li'annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yara anna fil a adraran fadiha wannan tawaye da fito na fito da ɗaukan makami akwai cutarwa mai illa mai muni a ciki kaifa wa huwa allazi la yantiqu anil hawa to yanzu kaga annabi da bai magana a bisa son zuciya ga tsari ga mataki ga yanayin da ya ɗauka wa akhbarahu Allah wa a'lamahu wanda kullum Allah ke bashi labari Kullum Allah maɗaukin sarki ke sanar da shi Kullum Allah ke umurtan shi Allah ke hana shi amma yi wannan yanzu kai da kake cewa a zo a yaƙi a zo a yi fito na fito a kawo da gwamnati kaza da baka so shin kai wa ke wake Wa ke maka wahayi an saukar da walayan tiku anal hawa a kanka jama'a kun gano wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwan ya kamata ku saita mu annabi ne ya gaya mana ga darajan shi ga mukamin shi ga ɗaukakan shi wanda ya ce a zo a fito na fito to sai ku haɗa shi da annabi sa'an annabi ne shi yana da daraja irin na manzo Allah sai ka rabu da shi babu yanda za a yi a yi ma shugabanni tawaye in ka ce irin wannan shugabanni namu don demokradiyya ka ce kwarai da gaske da yin aka ɗauko maka wasu gwamnatoci da ke da awon musulunci a baya gara waɗannan 'yan demokradiyyar najeriya ma da su ina gaya muku gara su so miliyan ɗari da waɗannan ɗin allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce wal'ukala minal musulmina yadurikuna haza masu hankali daga cikin musulmi za su gane wannan bayani da su muke yi falkhuruj kun ga tawaye wa tarbiyyatan nasu ala saura kuma a tarbiyyan mutane akan tsiwa da ta da hankali da tashin tashina da yin tawaye da hutsewa wata hayyijuhum da kuma ƙoƙarin zabarar da atifa na mutane ya durru bil islami wal musulmina wannan yana cutar da musulmi yana cutar da musulunci lakin ibratun fi somal sai dai mutane ya ishe su su ɗauki izina da abin da yake faruwa yau a somaliya tada ƙayan baya da fitinan da yake a somaliya da Allah 'yan shabab da suka gaji wannan fitina daga 'yan siyasa lokacin rigingimun kwatan mulki ƙarshe dai su waɗannan suka zo suka ce ai su za su gaba gwamnatin musulunci ne ma gaba daya ƙasan don Allah akwai abin da wannan ta da fitinan na tsawon shekaru da ake yi ya haifar da ɗa mai ido ga su mutanen somaliya da su 'yan alshabab ɗin da suke wannan kashe-kashen ta kalli abin da yake faruwa yanzu a mali kalla abin da ke faruwa algeria kalla abin da yake faruwa a bangaren misra don allah wannan abin da suke yi akwai abin da ya haifar masa da ɗa mai ido aka ce sun kaba gwamnati irin ta annabi ta zauna lafiya walakum ibratun fil yaman ku izina mana da abin da yake faruwa na fitintunu da rigingimu wanda yake a ƙasan yaman waɗanda suka ɗauki makami cikin 'yan shi'a da wanda suka ɗauki makami cikin khawarij akwai abin da wannan ya haifa masu dame ido walakum ibratun fil iraq mala ya ce ku ɗauki izna mana da abin da yake faruwa a iraki an gama rikicin saddam yanzu an fara rikicin wa is yau an waye gari duk inda su waɗannan is ɗin suka je suka kama an kore su yau fa sun komo suna garkuwa ne da fararen hula don kaya kai gare su ku kalli abin da yake faruwa yanzu a ƙasar Siriya. abin da yake faruwa a lebanon da sauran ɓangarori na ƙasashen larabawa da asia yanzu an daina maganin ceceniya ma kwata-kwata bala'in da ke faruwa yau a afghanistan da yankin kashmir na pakistan duk waɗannan abubuwa abubuwan alheri ne in ga gangaro abubuwan da ke faruwa yau a najeriya a maiduguri a yobe a adamawa da wasu jihohi yanzu wannan akwai abin da 'yan boko haram za su zo su ce shekara shida da suke tada bama-bamai suke kashe mutane suka haifar wa musulunci na cigaba tsakani da allah akwai abin da suka kawo na cigaba idan misali ka tambaye suka ce to mun ji musulmi dai a jihar maiduguri a jihar borno su ne mafi yawa kuma 'yan kasuwa ne wasu su masu sana'an hannu ne yanzu wannan jihadin da kuka ce kuna yi akwai abin da kuka samun masu na ci gaba da ɗaukaka da za a ce ma sha Allahu da shi domin a cin hadisi annabi ya ce wa mutanen madina ban same ku matalauta Allah ya asarta ku sakamakon zuwa na ba shin yanzu zuwan ku yan boko haram arziki ne kawo mutanen arewa maso gabashin Najeriya ko ko talauci da tsiya annabi ya ce ban same ku kanku a watsa ba zuwa na Allah ya haɗa kanku yanzu haɗin kai ne ya haifar wa mutanen wannan waje ko ko rabuwan kai kai ta lissafin waɗannan abubuwan kai ta lissafi kai ta lissafi za ka ga ba abin da suka kawo illa bala'i to ku wannan abin da suke ba daidai ba ne kuma ba sunan shi jihadi ba kuma ba sunan shi islama ba mala ya ce walakum ibratun fil jazair za ku ɗauki izina da abin da ke faruwa a algeria walakum ibratun fi hadal asar kai akwai abin ɗaukan izina a wannan zamani fi kulli balad a kowane garin da hasala fihi huruj aka sami irin wannan tawaye ga shugabanni fama ya tarattaba ala hadhal khuruj illa diya'ul islami wal muslimin ba abin da irin wannan tawaye yake haifarwa sai ragargaza musulunci da kacalcala musulmi da mai da su bayan baya wa safkid dima' da zidda jinanai wanti hakil arad da keta alfarman mutuncin al'umma wata damiril amwal da ragargaza duk zuciya dukiyoyin musulunci da dukiyoyin musulmi wata da rusa garuruwa rusa kasuwanni rusa makarantu rusa gidaje bata komi yanzu ka je ga waɗannan matan da ake ɗiba wanda yan boko haram suke ɗiba fasikanci suke zuwa suke yi da su a keta alfarman mutane a ragargaza mutuncinsu a yi masa musulmi ne fa kuma misali in jihadi za su yi dama annabi musulmi je yaka eh ana ce ai su ma waɗannan kafirai ne a zamanin annabi ba munafikai a madina annabi ya yaƙe su ne to don menene ba za su yi ma musulmin najeriya hukuncin munafikai masu kyale su ba sai su je inugu su je neja delta su karo da neja delta a avengers an gano wani da kyau ku amma sai su zo masallaci ko zai tashan mota ko su je inda waɗanda suke nan ba su da makamin komi sai su faɗa masu da suna waya kakare ne waya kakkashe su dama annabi ya yi jihadi ne kawai zubar da jini inda zubar da jini shine manufan manzan Allah ko da kama waɗannan arna saba'in daga cikin mutanen makka da manzan Allah ya kashe su duka amma annabi kuma sai ya sake su kuma ya basa a kafircinsu waɗannan kuma musulmi ne ba kun gane musulmi ne fa shi sa mala yake cewa wal uqala minal muslimu minal muslimina yudrikuna haza masu hankali daga cikin musulmi da jin wannan za su gane abin da yake ba daidai bane fa hazihi ba'daha takfil aqil wani bangare na waɗannan abubuwa ya isa mai hankali li'an ya tamassaka bi ahadabi bi ahadabil manhajis salafi yi marmaza yi riƙo da wannan tsari na salafiyanci wa annahu huwal haq domin shine gaskiya wa annahu huwal mustamiddu fi'lan min kitabillah wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shine tsari wanda aka samo shi kai tsaye daga Allah daga littafin Allah daga manzon Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yad'amuhu amuhu nusus waɗannan nasoshi wannan tsari suka ƙarfafa wa da amuhu aƙal kuma hankali ma yana tabbatar da shi wata jarim da abin da aka jarraba aka gani wal khibarat da abubuwan da ƙwararru suka auna suka lura suka sa nazari don abin da suka je suka kai suka komo yanzu 'yan aljabaha na ƙasan algeria da morocco da suke waɗannan abubuwan da suke na ta da hatsaniya da ta da zaune tsaye don allah malam sun yi nasara ne sun yi nasara yanzu kaddara ma cire duk wani wanda za ka ce na ta da ƙayan baya da sunan tawaye na addini ɗauko waɗanda suke tawaye da sunan rayuwar duniya ka auna ga sun yi nasara ne ina 'yan tamil 'yan ƙabilan tamil tigers sun yi nasara Akalla sun kai shekara hamsin suna wannan iskancin amma dare ɗaya da gwamnatin ƙasan ta ce kai an fa daina wallahi ba kwana bakwai ba sai da aka waye gari ba ɗan tamil tigers ko kwaya ɗaya a duniya duk sun ragargaza su kawai carpet bombing suka mai inda suka kawai duk surutun majalisar ɗinkin duniya suka ja baki suka yi shiru gwamnatocin suka yi yau an gama ba tamil tigers an gama hayaniyar mun gano wannan da ke ku chapter closed to duk wanda ya tara kayan baya ku kana nan zai gaji zai bari bayan ya mai da al'umma baya yau in gaje ka tambayi yan boko haram abin da suka yi a maiduguri dan allah maiduguri ta ci gaba daga inda take ni ta kyawun gine-gine ehe ta gadoji ta asibitoci na abin da ya shafi kasuwanni tashoshin mota titina cikin gari yawan jama'a da annabi ya ce zai alfahari da yawan su iliminsu na addini wayewarsu na duniya inganta rayuwarsu da duk waɗannan abubuwa sun samar koko sun ɓata kawo abin da aka faɗi ka ce sun ɓata ne madadin me sigara ko kuma wannan duk da sunan kalmar Allah kuma Allah di ya karɓi wannan cikin Kur'ani da hadisi aikin shi ne sau da ana mai dole Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce fa na hannu iza kulna bi hazal manhaj yanzu idan za mu ɗauki wannan manhaji falesa amalatan lil hukam mu ba masu aiki ne ga gwamnati ba ka san ana abin da zai ce ummalatul lil hukam waɗannan masu ma gwamnati aiki ne ɗan leƙen asirin gwamnati ne waɗanda suke ci da gwamnati ne kun gano wannan da kyau kana ɗaukan abin arziki ba hawariji sai ce gwamnati tana me tana baka kuɗi kana makale da gwamnati masu ci da gwamnati kawai abin za su gaya ma kenan in dai za ka tsaya ma wannan manhaji da wannan tsari na gaskiya abinda da za su gaya maka kenan malai ce alladina la yahkumuna bima zalalla gwamnatocin da ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar fa hannu wallahi na guduhu malai ce mu ba ma'aikatansu su bane hasali ma kin muke wa wani ila ilallahi minhum ko muna barranta a wajen Allah daga sharrin su wa min qawaninihim da kuma irin dokoki da ka'idoji da suke kawo. Wani ƙulu muna cewa indahum kufurun duna kufur abinda suke a kai kafirci ne da bai kai ga kafircin da ke fidda su zuwa ga addini ba wa ƙare ya kunu indahum inda kufurin kufurun akbar wasu daga cikin jami'an gwamnati akwai wanda kafircin ya kai su zuwa ga babban kafirci da zai fidda su zuwa ga addini iza kana yara anna hazil qawanin in yana ganin tsarin mulkin da suke gudanuwa a kan shi afdalu min hukumillah ya hukuncin Allah an gane wa iza kana yara annaha tamathilul qur'ani was sunna haka idan yana ganin ai da aiki da alkur'ani da sunna da aiki da constitution duk ɗaya ne fa huwa kafir duk wanda ya faɗi wannan ko ya yarda da wannan ko ya ƙudurce wannan ya sunan shi kafiri ne wai za ƙala inna ha dunal kitabi wa sunna amma idan ya ce waɗannan tsare-tsare da mulki ƙasa suke da alkur'ani da sunna amma waya juzul hukuma bil qawanin amma ya halatta aje qur'ani ai aiki da tsarin da wasu karti suka tsara fa kafir shi ma wannan kafiri ne wa nahnu la na'rifu ma fil qulub amma yanzu kaga waɗanda suka ƙudurce wannan mu ba mu sani ba muna da ganin su musulmi ne kuma dole ka bar su a musulmi kuma dole ka yadda sun yi imani da Qur'ani ya fi constitution aha saboda me saboda ai muna ganin abin da ke faruwa yau idan za a rantsar da shugaban ƙasa ko za a rantsar da gwamna ana bashi constitution ya rantsa da constitution me yake ba shi rantsi da alkur'ani saboda alkur'ani na gaba dawa constitution a wajen shi inda a ce constitution na gaba da alkur'ani a wajen shi da me za a ba shi rantsi da constitution su kansu sun yadda constitution ke ina ke ƙasa wa ke sama to amma idan wani ya yadda cewa constitution ya fi qur'ani to bai faɗi mun ji ba abin da ke cikin zuciyar shi kuma Allah maɗaukin sarki shi ya sani Allah bai ce mu fasa zuciyan kowa sai mun gano yadda ya imani da sunna ya imani da alkur'ani da kuma matsayin constitution a cikin ran shi ba mu ba mu san wannan ba Shi ne mali ce na hannu la na arifu ma fil kulube mu ba mu san abin da ke cikin zukata ba nara annahum yad'un islama muna ganin shugabannin nan suna da awon musulunci fa ha'ula'i hukumuhum ila Allah to waɗannan hukuncinsu yana wajen Allah azza wa jalla mu ba za mu masa hukunci ba hukuncinsu na wajen wa yana wajen Allah ba ka cewa to haka suke nufi muna tsammanin kasa mu ba ruwanka da wannan Allah ya ce annabi ya ce wakilna bil zawahir mu an ce mu kalli zahiri ne wallahu ya tawalla sara'ir abinda mutum ya boye shi da Allah wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu na qulu mala yace muna cewa indahum kufurun duna kufurin su suna kan wani kafirci ne wanda bai fidda su daga addinin Allah ba mala ya ce wa man tabayyana lana minhum annahu yahtakiru kitaballah duk wanda ya bayyana mana karara daga cikin shugabanni cewa yana tozarta littafin Allah wa yajuzul hukma bighairi an ma anzalallah kuma yana ganin ya halatta ya hukunci da wani abin da ba littafin Allah ba bi hazi tafasilin lati zakarna da waɗancan bayanan da muka warware a baya fahaza kafirun lalle wannan shi kaɗai kafiri ne wa naqdiru an nasda'a bi kufrihi kuma in mun samu dama mu iya bayyana kafirancin shi ƙararra zamu lakin sallauna wa yasumuna wa ila akhirih kuma amma abin da yasa ba za mu fito karar mu ce kafiri ne karara ba mun ga yana sallah mun ga yana azumi mun ga yana zuwa haji mun ga yana zakka ila akhiri har zuwa ƙarshen ayyukan musulunci sannan waye da aunar islama kuma suna da su musulmi ne walahum a azar suna da hanzurori yantahiluna la nusaddiquhum fiha wanda suke mara baya a kansu ce sun samu kansu a yanayi ne wanda ya hana su zo su yi hukunci da littafin Allah tare da haka malici mu ba za mu gazgata su ba lakin la kadiru an nukaffiruhum amma ba mu da ikon ko mu kafarta su amma duk uzurin da za su bada na ba za su yi aiki da alkur'ani da sunna ba a nan kuma mu san ba za mu gazgata su ba sannan ko ba za mu kafarta su ba mun wakilta su zuwa gawa zuwa ga Allah Allah maɗaukin sarki shi ya san gaskiyan abin da ke cikin zuciyarsu na ƙulu inda hum kufurin dona kufur sai dai mu ce suna kan wani kafirci da fit bai fit da su zuwa ga addini ba yi ƙalu lahu ittaƙilla irin wannan shugaba wa'azi za a riƙa mai a ce ji tsoron Allah je ilallah ka dawo ma Allah la ya juzu haza wannan bai halatta gare ka ba haza haramun wannan abin da kake haramun ne ha za ya jirruka ilal kufur wannan abin da kake zai ja ka zuwa ga kafirci wa qad takunu fi nafsil amr kafiran a wannan lokacin kuma zaka iya wayan gari ka zama kafiri lakin hannu ma naqdiru an kuma alaika mu ba mu da ikon da zamu hukunta ka hatta naral kufra bawah har sai mun ga kafirci ƙarara. haka qur'ani ce, haka annabi ya ce, hatta taro kufra bawahan indakum minallahi burhanun sai kun ga kafirci karara kuna da hujja da dalilai daga wa daga Allah in ba haka ba ba ka da daman da za ka ɗauki magana karara ka kifa mutum ka ce ya zama kafiri don kawai shi shugaba ne don kawai yana aiki da constitution kun gane wannan da kyau ko ibnu abbas ya riga ya karkasa matsayinsu akwai wanda yake kafiri akwai wanda yake azzalimi akwai wanda yake wa fasiki ne amma san ba kafiri ne kai tsaye ba wa karanta kitabut tauhid na fauzan Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi wa yuqalu haza lahu sirran mala yake cewa za a ce wannan akwai wani sirri a tsakanin shi wa bil hikma kuma akwai hikima wa ala wajhin nasiha kun gane idan zaka je kai ma shugaba nasiha sai a ce haza lahu sirran ka je kaima nasihan da za ka nuna masa abin da suke ba daidai ba ne a yaya a sirrance ba a zuwa gidan rediyo ana magana da shugaba irin wannan wabil hikima kuma in za yi magana da shugaba kana yi da hikima ne wa ala wajihin nasiha kuma za ka je kai mai nasiha ne la alaniya ba a zuwa a yi ma shugaba nasiha ƙarara li'anna ilani hadhal inkar saboda ka fito kana bayyana abin da shugaba yake na banza wanda bai dace ba yu'addi ila al-khuruj kaman kana tunzara mutane ne akan su mai tawaye wanda bai halatta ba yau da za a bi ka'idoji na manhaj as-salafi hatta irin surutan da 'yan jaridu suke zuwa suke da 'yan siyasa na hamayya na adawa bai halatta a buga a jarida ko a sa a rediyo ko a sa a tv ko a sa intanet na sukan shugabanni ba bai halatta ba amma da yake tsarin demokradiyya tsari ne na ta'addanci gaba ɗayan shi a ciki sai aka ce an ba kowa 'yancin faɗin albarkacin bakin shi wannan ya sa duk mutum in ya ga dama zai iya fito ya ci zarafin duk wani mai mutunci ya ci zarafin duk wani mai daraja ya faɗi duk abin da ya ga dama sai a ce ‘yancin faɗin albarkacin baki ne da wannan ne aka bude ƙofar mutum zai iya zagin manzan Allah ma ya zagi alkur'ani ma ya zagi musulunci ma ana zuwa ko da sai a ce yana da ‘yancin faɗin albarkacin bakin shi sau da aka da ya faɗi maganan wani rigima ya faru ba abin da ya faru da kudin rufin mutane wace to shi tsarin demokuraɗiyya tsaban tsari ne na ta'addanci allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a ƙasa mala ya ce rawahu ahmad fil musnad al-imam ahmad ya fidda wannan riwaya a cikin kitabul musnad jilzizi na uku shafi na ɗari hudu da uku haka ibn abi as ibn abi asimin ya fitar da shi a cikin sunna a sunna bi al janna as sunnatu bi al janna a shafi na dubu da casa'in da shida dubu da casa'in da bakwai shafi na dubu da casa'in da takwas wa ghairihima wa ghairuhuma da wasu malaman ma an iyadu bin ghanam qala li hisham bin hakim radiyallahu anhuma aw lam tasma rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yace wai baka ji annabi yana cewa ba man arada an yansaha lidhi sultan duk wanda yake sanya ma shugaba nasiha bi amrin akan wani al'amari fala yubdihi lahu alaniya kar ya sake bayyana nasihan nan a filin Allah walakin li ya'khudh bi yadihi ya je ya nemi ganawa da wannan shugaba fa ya halo bihi ya keɓance shi shi kaɗai da wannan nasihan fa in kana kabila minhu in an ci sa'a shugaban ya karɓi wannan nasiha fa zaka to al'amari yayi wa illa in ko yake karɓa faƙada kana addallazi alaihi kai dai abin da ke kanka ka riga ka ba da shi ka koma ka saukar da nauyi da ke kanka malai ce wasa albani al'imamul albani ya inganta wannan asari ko wannan hadisi karanta zilalul janna takhrijus sunna na ibn abi asimin allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi allah Maɗaukin sarki taimake mu lamban asari na arba'in da tara, mala ya ce haddasana abu shu'aibin abdullahi bin al-hassan al-harrani qala asim bin ali haddasa na abu ma'ashar qala wa na abu abdullah ahmad bin al-hassan bin abdul jabbar as-sufi qala حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب an yaqub ibn zaid ibn talha an zaid ibn aslam an anas ibn malik qala zakara dhukira li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun an ba annabi labarin wani mutum zuna kaya lil ado wanda yake barar da makiya yake ragargaza su da fatattaka su da makami a fagen fama wajtihad da ƙoƙarin ibada da ƙoƙarin addinin mutumin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya ce ma masu ba shi labari ma a arufuhu shi ko wannan mutumi wallahi ban gane shi ba suna ta bayani annabi ya ce ban gane shi ba faƙalu ya rasulallah sahabi suka ce ya manzan Allah na atuhu kaza wa kaza yanan da siffa iri kaza iri kaza faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai annabi ya ce ma a arufuhu gaskiyan al'amari har yanzu ni ban gane shi ba fa baina mahum kazalika suna nan a wannan yanayi iz ar rajulu sai ga wannan mutumin ya fuskanto qalu haza ya rasulullah sai suka ce yawwa ai ga ma mutumin nan ya manzan Allah da muke maka bayani faƙala sai annabi ya ce ma kuntu a arifu haza ya ce wallahi ni ban san wannan ba haza awwalu karnin ra'aituhu fi ummati ya ce wallahi yanzu na fara ganin shi a cikin al'umma na inna bihi la saf'atun min shemina shaitan amma wallahi yana da me alaman shedanci tare da shi saf'a shine irin tusan jakin nan da ke fitowa mutane annabi ya ce to wannan akwai alaman barbaran shedan tare da shi da ganin shi manzo Allah ya sa akwai shedanci irin za ga sun zo sun nuna su addini su waye su waye amma a society da al'umma ma ba a san su ba kana haduwa da su in dai kai mutumin kirki ne za ga ba za ka yi mu'amala da su ba saboda za ga alama na shedanci cikin su annabi ce kai akwai safa'atun mina shaytan tare da shi qala falamma dana rajulu yayin da mutumin ya matso faradda sallama sai ya sallama faradda alaihil ƙaumus salam sai mutane suka maida mai da sallama ƙala faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce mai shattuka billah ina gama ka da Allah hal haddasta nafsaka hina tala'ata alaina shin baka yi tunani a ranka sanda ka ɓullo mana allesa filƙomi qaumi ahadun afdalu minka duk cikinmu nan ba wanda ya fi ka ba kun gane wannan da kyau ku Dan allah san da ka bullo a ranka baka ji duk kafi mu nan ba qala sai ce allahumma na'am tabbas na ji kawai duk na fi ku hadda annabi fa hadda abubakar fa hadda umar fa hadda usman fa hadda ali fa hadda kowa da kowa bi ya fi su kala mai ruwa ya ce fada khalal masjida yi salli sai ya shiga cikin masallaci ya salla qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mai ruwa ya ce sai annabi ya ce ma abubakar kum faqtilhu je ka kashe shi fa dakhala abubakar almasjida sai abubakar ya shiga masallaci fawajadahu qa'iman yusalli sai ya same shi ya kabbarta sallah yana sallah fa qala abubakar fi nafsihi sai abubakar ya tunani a ran shi cewa a'a inna lissalati la huruma sallah na da alfarma wa haqqan sallah na da haƙƙi walau amartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anya bana koma in tambayo annabi shin na kashe shi na sallah ba qala faja ilaihi sai abubakar ya dawo wajen annabi fa faƙala lahu yana dawa sai annabi ya ce a ƙataltahu kako kashe shi kalala sai ce wani oh, ban kashe shi ba ra'aituhu ya salli na same shi a tsaye na sallah ne wa ra'aitu lissalati haƙƙan sai sai ga sallah fana da haƙƙi wa hurmatun kuma sallah na da alfarma wa in ita an aqtuluhu qataltuhu in kana ganin in je in kashe shi duk da haka san je in kashe shi ƙala sai annabi ya ce ma abubakar lasta bi sahibihi ba kai ne ma'abocin shi ba sun maƙala sannan sai annabi ya ce izhab ya umar faqtilhu kai umar je ga kashe shi ƙala fadakhala umarul masjida sai umar ya shiga masallaci fa'iza huwa sajidun sai ya same shi a sujada. ƙala mai ruwa ya ce fanta zarahu tsawilan umar ya tsaya ya daɗe yana jiran shi ya sujada ka sa ko ta sujada yar yayi da yan ruku yar yayi to ka ji su kenan me yanzu ina ta mun gano wannan da kyau ya daɗe yana jiran shi wai da a kirkiro irin wannan sallar ne don a faroci mutane su kuma mutanen yan ƙwaya-ƙwaya ne sallar ba sai sun faɗi irin wanda za a yi masu ina ta mun gano wannan da kyau sai aka irin wannan sallar ba za ta yiwu ba sai aka koma nakun da aka ce babu kyau to ita aka koma ana yi kuma sai aka lalata ta ita ma ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ke yasa mutum ba addini yake ba yana yin abin ne da zuciya yana kawo abin da tunanin shi ne ko sai ya zo abin da yana cikin tafiya sai ya karanto abin da mai saurare in mai hankali ne na baya kun tuna masu hankali za ce anya addini muke yi anya ba mu sauka hanya ba kuwa Allah ya kiyaye ijira shi sujada sun maƙala sannan umar ya ce fi nafsihi inna lissujudi la haqqan sujada ga Allah tana da haƙƙi fa walau an nista amartu rasulallah kai anya ba zan je in nemi izinin annabi ba in ma na je ban yi laifi ba faqadista amarahu man huwa khairu minni wanda ya je ya nemi izini na farko ya fi ni alheri shine abubakar bari in je in nemo umarni in in kashe shi na sujadan nan da ba ta karewa to yanzu in kashe shi ƙala faja ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zo jan annabi faƙala sai annabi ya ce mashi a kataltahu ka ku kashe shi ƙala la sai ce ban kashe shi ba ra'aituhu sajidan na same shi ya sujada wa ra'aitu lis-sujudi haqqan kuma na gane cewa sujada na da haƙƙi wa in shi ita ya rasulullah in ka so ya manzon Allah an aqatuluhu qataltuhu in kashe shi yana sujadan ba makawa zan je in kashe shi qala sai ce lasta bi sahibihi zauna ba kai ne ma shi ba um ya ali kai ali tashi mhm anta sahibuhu in wajadtahu kai ne ma'abucin shi kai za ka yaƙe shi kai za ka kashe shi muddin ka same shi ƙala fadakala aliyu sai sai na ali ya shiga karramallahu wajahuhu almasjida ya shiga masallacin falam yajidhu sai bai same shi ba ƙala faraja ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da wajen annabi fa akhbarahu ya ba annabi labarin halin da ya same shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce law qatalal yawma da mutumin nan an kashe shi yau maktalafa rajulani min ummati da ba sa mutum biyu cikin al'umma na sun yi saɓani ba hatta ya kurju dajjal har ya bayyana da an yi sa'a na kashe wannan mutum da mutum biyu cikin al'umma na ba yi saɓani ba ashe duk wanda ya haifar da saɓani cikin al'umman manzan Allah tawagan waye zo kuwai tsara ne kowaye daga cikin jama'a shi ne jama'an annabi suna haɗe ba sa cikin saɓani ba sa cikin rabuwa duk wanda ya kawo saɓani da rabuwa cikin jama'ar annabi wancan gayyen ne an gano wannan da kyau ku jama'a zo wai tsara ne kowaye kuma kaga wai shi ma musulmi ne sannan wai jihadin musulunci yake yi sannan gani yake shi ya mafi kowa ya mafi kowa cancanta ciki haddawa hadda mai gidan nashi manzan Allah ma kuma kalle su da kyau duk inda suka taso sai sun ce wanda yake karanta da su ma sun fi shi ma suna gaba da shi duk siffofinsu ne yake bayyana amma saboda cikin mutane babu ukala'u ba masu hankali tsewa sai ruɗaɗɗu wai tintino mutane ba su gane wannan ba ka je ka ɓata addininka ka ɓata lokacinka kawai saboda wai kana ganin ƙila suwana da suke gaza ‘ya'yanmu ne ko ‘yan uwanmu ne ko mutanenmu ne ko suna kan wani ra'ayi namu ba ruwan Allah da wannan kuga ka zai a wuta yanzu kalli saboda wata irin sallah ‘yar oda da yake yi har umar ya gaji da jira fa yana su jira bai ɗago ba gano wannan da kyau wata sallah ce ta musamman shi yasa annabi ya ce da za ku ga sallansu sai ku raina wanne taku duk wannan wai bai sa ku gano mutanen nan da suke waɗannan abubuwan khawarij ba ne a khawarijancin wata sai ka same sun ɗauko mai murji'anci wani lokaci su ɗauko mai shi'anci wani lokaci su ɗauko mai mutazilanci haka haka haka su dai me zai sa su samu shuhura shi kawai za su yi an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye wadda kara bakil hadis sai an baci sauran hadisin akwai ɗaya ruwayan tana gaba za mu zo mu karanta ta a karatu mai zuwa bi iznillah malam almadakal ya ce hazal hadis fi isnadihi abu ma'ashar wani hadisi a cikin isnadin shi akwai wani abu ma'ashar wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni lakinnahu ya atadidu bi na hauhi akwai ɗaya hadisin an haɗa su zai karfafe shi ya zama hasunan lagairihi rawahul imam ahmad fi musnadihi imam ahmad ya fitar da shi cikin musnadin shi juz'i na uku shafi na sha biyar an abi sa'idin hudari radiyallahu anhu ga ya can a ƙasa ma da ce unzur as-sahiha je kan da silsila sahiha na albani lamba hadisi na 2495 wannan hadisi ingantacce an gano wannan shine asalin khawarij da an kashe shi da al'umma ba za su taɓa saɓani da rabuwa ba mun gane sam har kiyama ta tsaya amma wannan shine jigon saɓani da rabuwa kuma waɗannan shine tawagan da zai ɗiban madujal wanda ba ka tsammani in sun taso dubbi za su yi. yanzu kalli yadda sahabban annabi da annabi ke tarbiyyansu wai suna ɗaukan wannan mutum saboda ƙoƙarin shi babu ishi har suka iya iya yaudaran sahabai suna ganin abin da yake kai menene daidai ne har sai da annabi ya nuna masu wannan ba abin yadda ba ne abin ma kashe shi ne wannan ya sa ma da ya zo yi ma annabi sallama annabi bai karba ba sai aka ce faraddal qauma salam sai mutane suka mai da sallama annabi ya hana a saware shi ne fa a fakaici shi sai ce a ji a kashe shi kuma lokaci ɗaya annabi ya nuna masahabbai ba wanda zai yi nasaran kashe shi sewa sai na ali a zamanin abubakar ba zai bayyana ba zamanin umar ba zai bayyana ba kaga annabi yana raye ta kadarin ya bayyana ka hada da shekara biyun umar a abubakar shekara goma umar za su iya su bayyana su shekara goma sha ko ishirin ma tsiyansu bai tashi ba kuma bai iya tashi da wuri isa annabi ya ce in sun tashi daga cikin siffofinsu ba wanda suke kashewa sewa sai musulmi jama'ar annabi kun gane wannan da kyau ku za a zo zuwa ta gaya mutane irin waɗannan maganganun su hankalinsu ma gaba ɗaya ma bai ma kai zuwa ga abin da ake gaya musu ba Allah ya taimake mu ha'ula'i sahaba alladhina amarhumur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bi qatlihi kun ga waɗannan mutane da annabi ya umarce su je su kashe shi sahabban shi ne fa wajaduhu yusalli sai suka same shi yana sallah war rasul la yaqtul musallin annabi bai kashe masu sallah mun gano wannan da ke ku malice fafihi fiqihim wannan yana nuna irin mai fahimtar addinin sahabbai wa fihi adabihim kuma yana nuna ladabin su an gaya musu ba su saba ba wa fihi ihtiramihim lil musallin da kuma yadda suke martaba din mai sallah wannan ɗabi'u ne da darajojin sahabbai wannan hadisi al-imam Ahmad ya fitar da shi a cikin kitabul Musnad mujallad na biyar shafi na 432 zuwa 400 da 33 haka abdulrazzaq as-sanani cikin kitabul musannaf mujalladi na goma shafi na 163 haka eh? abdu bin humaid a cikin musnad shafi na 490 da al-faswi fi ma'arifati wa tarih juz'in farko shafi na 107 da muhammad bin nasir marwazi fi ta'azim qadar sala alamban hadisi na 900 da hamsin da shida hamsin da takwas hamsin da tara haɗari tara da sittin daidai wabin hibban fi sahiha haka ibn ahibban ya tara a cikin sahihi a mujalladi na sha uku shafi na ɗari uku da tara lamba dis na dubu biyar da ɗari tara da saba'in da ɗaya haka ibn kane fi mu'jamu sahaba shafi na ɗari shida da sha hudu bai haƙi a cikin sunan al-kubra juz'i na uku shafi na ɗari uku da sittin da bakwai da juz'i na takwas shafi na ɗari da 96 wabna abdulbarri fitam hit a jiz'i na goma shafi na 164 zuwa 165 annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama bayyana huwa jalisun ma ashabihi annabi yana bayyana ba bayyana ba bayyana huwa jalisun bayyana huwa jalisun wata rana annabi yana zaune ma ashabi ta da sabon shi ja a rajulun wani mutum sai ya zo fasta adhanahu fi an yassarrahu ya nemi ganawa da annabi ƙala fa'azina lahu annabi ce ba matsala a gana fassarrahu fi qatl rajulin min almunafiqina sai gashi wai yana neman annabi ya shi izini ne ya je kashe wani munafiki fajahara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wannan sai annabi fito karara ya ce a'a ah, faƙala sai ya ce alaisa ya shaɗu Allah ila an fasa sirrin ba yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ƙala bala mutum ya ce a yana yi wala shahadata lahu amma imanin nashi na banza ne <laughs> wai wazo da imanin shi mutumin koko manzan Allah wai manzan Allah ne fiya? ya ce a ba ya shaida cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah ba ya ce eh sai ya ce to amma ta banza ne yayi ba fa annabi ne ya faɗi ta banza ba shi mutumin mai neman ya kasan kai kala sai ce alaysa ya salli ba yana sallah ba kala bala mutum ya ce kware da gaske da shi ma muke yi walakin la salata lahu amma sallan ba ta yi ba ko yayi <laughs> kai kala sai ce ulaika alladhina nuhitu anhum to ni irin waɗannan ne aka ce karin taba a masallacin juma'a da kano su yan boko haram su kuma irinsu aka umarce su da su taɓa kun ga wani irin mi'ara ko ma banza ko annabi ya ce waɗanda suka ce la ilaha illallahu kuma suke tsalla an hana kashe su kaji shi kuma fa yana gaya ma annabi mai imanin nasu da sallar nasu ta banza ce shi ko a ba shi dama ya je kashe su annabi ya ce tuni hana ne haitham fil majma'iz zawaid haitham yace juz'i na farkon shi shafin 71 yace rawa ahmad rijaluhu rijalus sahih qala al hafiz fil isaba ibn hajar fi cikin isaba a mujalladi na hudu shafi na 178 isnaduhu sahihun wa fi sahihaini cikin bukhari da muslim kuwa min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu fi qissati ar-rajul alladhi tarada ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai kissan mutumin nan da ya zo yi ma'annabi tsiwa fi kisma wajen me rabin kuɗi kazan su shegun ba su bayyana sai yin kuɗi a haka matsalolin kuɗi Kala khalid bin walid ya rasu lalla. khalid ce ya manzan allah ala onu kahu mutumin nan kawai dai a sallame shi ba duniya ne ya kake gani Khalid sai annabi ya ce la kaga kashe shi la'allahu an ya kone ya salli mai wa yana sallah faƙala khalid wa kan min musallin ai da yawa masu sallan nan ma ya ƙuli bi lisanihi ma laysa bi qalbihi yana faɗi da bakin shi abinda ma ba shi a zuciyar shi nau musallimi shi ko ina ganin zai fi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce inni lam umar an anquba quluban nas ni ba umarci ni in ji in fasa zuciyar mutane ba Mhm. wala a shukku butunahum ko barka cikin leƙan gano mai suke ciki ba rana da wannan rawul bukhari fil magazi lamba na 4351 muslim a cikin kitabun zaka lamba hadisi na 1064 da ya fitar da wannan riwaya Allah maɗaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum